dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na hamsin da takwas za mu tashi babul kawo babin da yake magana a kan jin tsoro haka malam ya faɗa alkhau kawai ya yi shiru ma'ana jin tsoro amma idan an ce jin tsoro ana nufin jin tsoron ubangiji subhanahu wataala jin tsoron ubangiji na nufin jin tsoron azabarsa da ukubarsa da kuma fushinsa قال الله تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات والغرض والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل الإمام النووي الله تكنس دغفرة يقول wannan babi da wannan adadi na ayoyi ya kuma ce ayoyi a wannan babi na jin tsoron Allah adadin suna da yawa kuma sanannu ne babban abin da ya nufata da kawo wannan adadi na ayoyi shine ishara zuwa ga cewa dai lalle a taska ta alqur'ani mai girma akwai tarin ayoyi da suke kiran mutane bisa ga jin tsoron ubangiji ta hanyar salon magana daban-daban Allah ce wa iya ya farhabun ya zuwa gare ni ne kaɗai ku tsorace ni kuma ubangiji ya ce inna batasha rabbika latadid lallai damkar ubangijinka tana da tsanani lafazin albatsu shine al-akhdhu bi kama abu da ƙarfi ta yadda ba zai iya kwacewa ba to Ubangijin ubangijinka idan ya tashi damkar bawa to riko ne wanda yake mai tsanani da haka yake fa yawma idhil la yu'azzibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad a yinin ranar tashin kiyama ba mai azaba irin azaba ta ubangiji sannan kuma babu mai dauri irin dauri na ubangiji wa qala ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima kamar haka ne yadda ya gabata a baya din rukon ubangijinka yake lokacin da ya so rikar wata alƙarya da azaba wa hiya zalima alhali ita wannan alƙarya din tana azzalima duk gari duk daula duk alƙarya da ta kafirce ma ubangiji ta yi shirka a madadin tauhidi ta kafirci a madadin imani ta kangare ta butulce a madadin godiya ta yi sabo a madadin da'a to rukon da ubangiji ta'ala ke wa wannan al'umma alhalin tana azzalimar al'umma riko ne mai tsanani inna akzahu alimun shadid lalle rikonsa mai radadi ne sannan mai tsanani ne wannan ayoyi sun zo bayan kissoshi na annabawa da Allah ya labarta mana cikin suratul hud wanda ya fara da kissar annabi nuhu alaihi salam bayan an gama kawo kissar annabi hud bayan an gama kawo kissar annabi salih bayan an kammala aka dan shiga kissar annabi ibrahim tare da annabi lutu a hadar juna sannan kissar annabi shu'aibu alaihi salam da aka tura birnin madiyan kowane al'umma da irin abin da annabin sai ce musu da irin yadda suka kafirce musu ko suka bijire masa sannan da bayanin irin azabar da Allah madaukakin sarki ya musu da halakar da su da yi to bayan ya gama labarin ne sai ce wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura kamar haka ne kamun ubangijinka yake idan ya so kama wata al'umma wa zalima alhalin ita al'umma din tana zalunci lafazin zalunci lafazi ne mai ma'ana guda biyu ma'ana ta farko babban zalunci babban zalunci su shine kafirci kamar yadda Allah ce wal kafiruna humu zalimun kafirai su ne azzalimai kamar kuma yadda Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin karka bauta wanda ba Allah ba wanda ba zai cuce ka ba ba zai amfana da kai ba in ko har kai haka to kana cikin azzalimai kaga nan abin da ake nufi da zalimai kafirai mushrikai kamar haka ne kuma Allah ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci ina fata an fahimta kamar kuma da ce wa asarru najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna sihra wa antum tusirun da haka da zalunci babba shine kafirci sai karamin zalunci karamin zalunci shine laifin da yake daidai da kaba'ira bai kai ya kai mutum kafirci ba to wannan shi ma kuma ya wa ila anwa kashi kashi ne akwai zulmul insani nafsahu dan adam ya zalunci kansa ta hanyar ga wani wajibi an ce yayi yaki kamar an ce yayi sallah bai ba ko yayi ba daidai ba an ce yayi zakka bai yi ba sai ko kuma yayi ba daidai ba kaga ya zalunci kansa ta hanyar sakaci da wajibi ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa abin da aka haramta masa an haramta masa zina amma ya je yi kaga ya zalunci kansa an haramta masa shan giya kuma ya je kaga ya zalunci kansa ko kuma mutum ya zalunci waninsa to zaluntar da za ka yi wa wani ko game da jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa duk wannan yana cikin mai zalunci yan an tashi lissafi girmansa su daya waɗannan guda uku wato mutum ya zalunci kansa ta hanyar rashin yin wajibi ko ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa haramun ko ya zalunci waninsa game da dukiyarsa ko mutuncinsa ko kuma wato ainihin abin da ya shafi um, dukiyarsa wannan duk sunan shi zalunci to amma bai kai wancan zalunci girma ba dan saboda wancan kafirci idan mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta musu ba amma wannan an ce masa karami ana nufin in an kwatanta girmansa da wancan ba wai dan baya cikin kaba'ira na laifi ba tunda dukkan su kaba'irin zunubi ne dan yayin da aka ce kar mutum ya shagiya giya ya sha giya ai kaga ya kaba kabiratan min al-kaba'ir haka yayin da mutum ya zanto tariku salati ai kaba kabiratan min al-kaba'ir da kai idan an ce karamin zalunci ba a nufin ba laifi abinda ake nufi wanda in an kwatanta shi da kafirci bai kai kafirci gina ba ina fata yan wasu sun fahimci wannan da haka dai lokacin da aka ce idza asaba al-qura wa hiya zalima Allah ya rike al'umma tana azzalimar al'umma abin da yake nufi shin karamin zalunci ko babba babban zalunci domin duk waɗanda suka wuce a baya waɗanda aka lissafa babban zalunci suka yi kafirci suka yi inna akhdahu alimun shadid inna fi zalika ayatan liman khafa azab al-akhirah lalle cikin wancan labari da aka kawo na kisar annabawan farko akwai aya Abin da ake nufi da aya izna liman khafa azab al-akhirah ga dukkan mutumin da yake jin tsoron azab al-akhirah zalika yawmun majma'u lahu nas yini na ranar tashin kiyama yini ne da za a tara mutane gaba ɗaya don shi wato yau mai jima'a kuma yau mai jami'i zalika yau mutu zabu ranar da za a tara mutane gaba ɗaya na farko da na ƙarshe ina fata mu fahimta wa zalika yawmun mashhud sannan yini ne wanda za a halarci shi kowa sai ya halarta ba wanda zai ƙi zuwa a ranar tashin kiyama kowace al'umma za a kashe ta kuma kowace al'umma za a kashe ta tare da annabinta fa kafa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا إلى آخر الآيات ma'ana dai kowa sai ya zo ba wanda zai ki zuwa shine zalika yawmun mashhud yini ne da za a halarci shi ba wanda zai fashi ba wanda zai makara busa ɗaya za a yi kowa ya tashi lokaci guda fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum sajra wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud Allah ce wa ma nu'akhiruhu ba mu jinkirta zuwan wannan yini ba illa li ajalin sai dan wani lokaci ma'adudin abin kidayawa takaitacce kar ka ga kiyama bata zo ba yau bata zo ba jiya da shekaran jiya ka dauka cewa ka yi nisa bata yi nisa ba a wajen ubangiji lokaci ne ki diddigagge innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba ubangiji yace waɗanda ba su yi imani da tashin kiyama ba da suke da ganin tashin kiyama abu ne manesanci amma mu muna ganin a kusa ne insha Allah wa ma amruna illa wahidatun kalam bil basar وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير لما نتاكي قيامة كمال كيف تاور إلوني shine wa ma nu'akhiruhu ba abin da yasa muka jinkirta ta illa li ajalin sai dan mun san kawai mun yi jinkirin ne li ajalin ga wani lokaci ma'adun abin kidayawa ta kaitacce illa da kiyama za ta zo ba wata rai da za ta yi magana sai da izinin ubangiji hadha yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatazrun ba wanda zai magana sai da izini akwai waɗanda za a yi wa izini din su yi magana annabawa da sauran mutane akwai kuma waɗanda za a da sauran salihan bayi waɗanda akwai kuma waɗanda za a hana magana sune ne kafirai wala yu'zanu lahum fayatazrun fa minhum daga cikin mutane shaqiyun akwai hasararre wa sa'id akwai kuma mai arziki wato kishiyan rai kenan fa amma allazina shaqu amma duk waɗanda suka yi hasara marasa arziki a lahira fa finnar sakamakon su shine shiga cikin wuta lahum fiha zafirun wa shaqiq wato suna da wani irin kogi da raki a cikin wuta zafir shine yanayin fitar da numfashin nasu shahiq kuma dawo da numfashin shi a ƙasa kenan wajen fitar da shi akwai nau'in ƙara da suke shine ashhaq wajen shine zafar. wajen dawo da shi kuma akwai nau'in ƙara da za su yi shine shahar shine lahun fiha zafirun wa shahik akwai kogin da suke wajen fitar da numfashin akwai kogin da suke wajen wajen shakarsa wanda ke nuna lallai alamar fitar numfashin ba a bisa jin daɗi suke yin sa an gane ko don haka ake kiran yunkuri da mai jego take ko ko mai wanda matar take kokarin haihuwa take cikin nakuda take yi zafara ah, daga safiyar din nan ne ai ai kaga tana <clears throat> wato ba daɗi dai to shine zafir ke lahum fiha zafirun wa shaqiq Allah tsare mu wa qala ta'ala wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji ta'ala ya ce Allah yana tsoratar da ku kansa yana tsoratar da ku azabarsa ba ku kiyaye ki ku tsorace shi wa qala ta'ala yawma yakirru al-mar'u min akhihi ubangiji yace zawa mutane ranan da mutum zai gudu daga dan uwansa wa ko kani wa ummihi wa bi ya gudu daga mahaifiyarsa da mahaifinsa wa sahibatihi kuma ya gudu ya bar matarsa wa banihi da ƴaƴansa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowane mutum a wannan rana yana da sha'anin da ya ishe shi kowa ta kansa yake nafsi nafsi nafsi haka ranar tashin kiyama take ba maganan abuta ba maganan haifayya ba maganan aulatayya ina nafsi nafsi kowa na tashi kaga wannan kadai ya sai ta mutum tsoron ubangiji a nan gidan duniya ne kake da masu maka hidima ko kake da barori ko kake da banka ko kake da muridai a ranar tashin kiyama ba wanda zai ta da ka bar ta yadda suke daɗin ba karamin abu ne babban abu ne sai sa ubangiji ya buga misali da mace bai ce mai ɗa ba ma wanda take shayarwa kuma lafazin murdi'a da ta'u ta'anis a ƙarshe wato takuri ya sha bamban da murdi'a ba tare da tawun a ƙarshe ba kamar yadda akan ce ha'id a ce ha'idatun haka murdi ana nufin murdi'atun kuma kaga murdi mai shayarwa haka kuma ha'id mai yin haila murdi'atun haka dai kuma mai shayarwa haka kuma ha'idatun mai yin haila amma akwai bambanci akwai bambanci a kasar ma'ana a larabci idan an ce ha'id ba tare da tawuna karshe ba ana nufin matar da ta kai kwanakin haila ila yanzu akwai haila a jikinta kila kuma babu shekarunta dai shekaru ne na mai yin haila amma yanzu kila suna cikin sarki da ce ha'id haka idan an ce murbe, matar da take mai shayarwa kila yanzu akwai jaririn ta ba shi nonon yana sha kila kuma yana ajiye yana barci a gida ita kuma tana wani aiki amma dai murbe ce mai shayarwa to ga ka'ida ta larabci dukkan wata sifa da take banci ya mace ita kadai akan kawo ta ne a larabci ba tare da taɓutta anisu ba don amfanin zuwan taɓutta anisu shine don bambance mace da namiji to wannan sifar dama ta mace ce ita kadai mai kawo namiji a ciki da haka ba bukatar a kawo ne. Abin abinda namiji na yi mace na yi to shine sai a kawo uta ne. yanzu kamar karatu namiji ka ce qari'un mace kuma ka ce mai qari'atun kamar cin abinci namiji ka ce akil mace kuma ka ce mai akilatun shan ruwa namiji ka ce sharib mace ka ce sharibatun amma haila namiji na haila to sai ka ce kawai ha'id ba bukatan sai ka ce ba shayarwa namiji na shayarwa sai ka ce murdi'un ba bukatan sai ka ce murdi'atun dan namiji ba yayi to amfanin kawo ta'un din a cikin larabci shine idan an ce ha'iz ana nufin mai shayarwa kila yanzu tana shayarwar a a kila kuma yaron yana cikin yana barci ko ta kai shi da nomo makwabta amma idan an ce murdi'atun halin ta sa nono a bakinsa yana cikin sha ita ce murdiya idan an ce ha'izatun daidai lokacin da gajinan yana fita daga jikinta ita ce ha'izatun idan mace ta kai yaro reno a makwabta wani abin tsoro ya faru inda suke ta gudu ta manta da inda yaron yake bai zama abin mamaki da yawa ba duk da cewa shi ma abin mamaki ne amma zai zama abin mamaki ga yaron yana cikin shan nono wani abu ya firgitar da ita ya mantar da ita zai zama abun mamaki ina jin yanzu kun gane balagar alqur'ani shine yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wato ranan da mace za ta shagala ta manta da kanta ga abu ne babba dan an kamo bayi a wajen yakin kafirai mata da yara an gwamutsa su ko wajen gwamutsa su sai wata mace ta nemi ɗanta ya ɓace cikin taro ta rasa tana ta nema idan ta yayi ja duk idan sun farfato ta bincika nan ta bincika nan gurin can sai ta ga yara karami ne sai ta ɗauke shi ta ɗora kan kirjin ta sa masa nono a baki tana ta yi haka ta rungume shi hawaye yana fitowa daga idanunta sai manzo Allah ya ribaci wannan lokacin sai ya ce da sahabbai kun ga yadda wannan bayar Allah take son ɗanta suka ce gore mun gani yace kuna tsammanin za ta dauke shi ta wurge shi cikin wuta suka ce ai ba zai yi ba yace to ubangiji madaukakin sarki yana son bawa idan ya tuba daga zunubi sama da yadda wannan ke son danta wannan bawan da ya tuba daga laifi Allah na kaunarsa saboda tuba sama da yadda wannan matar ke son wannan jaririn nata shi yasa da Allah ya tashi bada labarin masu tuba da tsarkaka a cikin alkur'ani sai fara ambata masu tuba sai inna Allah yuhibbu tawwabina sanan ta me wa yuhibbul mutatahhirin bai ce ba al mutatahhirin sannan at tawabin sai aka fara gabatar da at tawabun fil mahabba lian Allah ta'ala yuhibbuhum ina fata an fahimta to amma tare da haka yadda uwa ke son danta ta shagala ta manta da shi ka san ta kiyama ba karamin abu ne wa tadau kullu zati hamlin hamla kowace ma abuciyar juna biyu kuma za ta haife abin da ke cikin ta ko ya isa haihuwa ko bai isa haihuwa ba wa tara nasu sukara za ka ga mutane a cikin magagi wa mahum bi sukara alhali ba abin da za sa magagi suka sha ba wato cikin maye bayan ko ba su sha abin maye ba a rikide suke hankali ya fita daga jikinsu irin yadda idan mutum ya sha wani abin buguwa hankali ke fitowa daga jikinsa to haka tsoro ya sa suka zautu suka kaɗu har ma hankalinsa ya fita daga jikinsu walakin na azabar Allah shadid azabar Allah ce mai tsanani shi yasa kaga mutane sun kaɗu sun zautu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wal man khafa maqama rabbih jannatan wanda sai ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yana da aljanna guda biyu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun yan aljanna kenan sashi zai dubi sashi ya fuskanci sashi suna tambayar juna dangane da wadansu lamurra na rayuwarsu ta duniya ko kuma halin da suke ciki a aljanna قالوا ذاك الذين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين lalle mun kasance da lokacin da muke cikin ahalin mu a gidan duniya mushriki na masu jin tsoron azabar ubangiji ne da haka muke taka tsantsan cikin abin da zamu ce da abin da zamu aikata kamar yadda muke taka tsantsan cikin abin da zamu ci da wanda zamu sha da wanda zamu yi sutura saboda tsabar jin tsoron ubangiji kar mu ci abin da Allah ya haramta ko mu sha abin da Allah ya haramta ko mu ce ko mu aikata dangin abin da Allah ya haramta mana sai muke jin tsoro muke tsantsan shine mushrikina Ba manna Allahu alaina ga su ko yau Allah yayi mana baiwa wa waqana azaba samum ya tsairar da mu daga azaba mai radadi domin samum wato radadi din kenan ko ko ko wahala shine wato ainihin hayaki mai matukar abin nan abin nan kai azaba ta lahira shine samum kenan inna kunna min qablan da'u mun kasance muna kiran ubangiji abinda suke nufi da muna kiran shi wa na muna bauta ubangiji addu'a wa nan bi ma'ana al-ibada la bi ma'ana su'al ko kuma kace ya tamilu al-amrayn wa yashmalu ad-du'a bi ma'ana al-ibada wa du'a bi ma'ana al-mas'ala mun kasance muna roƙon su shi kadai ba mu hada shi da wani ko mun kasance muna bautar su shi kadai da dukkan nau'i na bauta ba mu hada shi da wani wajen bauta shine inna kunna min kullu zaru innahu huwal barru rahim lalle Allah shine al-barru wato mai kyautatawa ga bayansa sannan kuma arrahim mai jin kai a gare su imam an-nawawi ce wal ayatu bil babi kathiratun jiddan ma'lumat ayoyi a cikin wannan babi na jin tsoro da takawa suna da yawa sannan kuma sanannu ne wal gharadu al isharatu ila ba'dha wa qad hafa? babban dai abin da nake so nuna wani bangare na ayoyin ya ko riga ya tabbata da nuna maka wani sashi na ayoyin wato ya yan uwa dukkan waɗannan ayoyi suna nuna bawa ya zanto cewa yana jin tsoron ubangiji kaga a nan gurin ka gane kuskuren wanda yake cewa shi baya jin tsoron ubangiji ya jahilci Allah duk wanda yake baya jin tsoron Allah amma duk wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah to za ga yana jin tsoron Allah shi kuma Allah ana sanin sa ne ta hanyar sunayensa da sifofinsa da kuma ta hanyar ayyukansa da kuma ayoyinsa sunaye sifofi daga cikin sunayensa akwai Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik akwai al-mutakabbir akwai al-aziz kaga duk wannan menene sunaye ne daga cikin sufofinsa akwai al-ghadab yakan yi fushi da bayi an gane ku alam tara ila allazina sallu qauman ghadiba Allahu alaihim kaga anan gurin ubangiji ya fushi da su kamar kuma wanda ya kisan kai da ganganci Allah ya ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima sannan ga al-intiqam falamma asafu nan takamna minhum fa agharqnahum ajma'in to sifofin za su saka ji tsoron kamar yadda sunayen za su saka ji tsoron sai kuma ayyukansa ayyukansa kamar saukar da ruwa da fitar da tsirrai kawo girgizar kasa kawo ambaliyar ruwa jarrabar mutane da waɗansu musibu dukan waɗannan dan su zanto aya game da abin da zai faru gobe kiyama to kaga ta hanyar ayyukansa kake sanin sa ta hanyar sunayensa da sifofi da kuma ayyukansa sannan kuma sai ka san su ta hanyar ayoyinsa manya-manyan halittu da muke gani halittar sama halittar kasa ruwaye kwazazzabo duwatsu da ma'adanai da sauran halittu na cikin ruwa da na cikin fako wanda ke nuna samuwar Allah madaukakin sarki mahalicin su shi kadai ba tare da abokin tarayya ba to ta hanyar haka ake sanin Allah ba ta hanyar waɗansu labarai da mutum wanda ba su da makama ba ta hanyar sunayensa sifofinsa ayyukansa da komai ayoyinsa da ya faɗawa dan ɗan adam dan yake sanarihim ayatin fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya bayyana lahum annahu alhaq za mu nuna masu ayoyin mu a sama da ƙasa da kuma kawunan su wa amma alahadithu fa kathiratun jiddan hadisai ko dangane da tsoro to su ma suna da yawa fa nadhkuru minha tarafan za mu ambaci wani yanki daga cikin su wa billahi ga hannun ubangiji an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه wannan hadisi ne shahararre galibi baya bukatan fassara ta kalmomi daidai don kowa ya san shi an karbo hadisin daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu hadisi wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya wanda kuma ake fadawa gaskiya galibi idan mun zo fassara wannan hadisi mukan ce as-sadiqul masduq mai gaskiya kuma abin gaskatawa wanda ba haka yake nufi ba as-sadiq eh mai gaskiya amma al-masduq wanda ake fadawa gaskiya a nan ba na inkarin kasancewar manzan Allah abin gaskatawa domin duk wanda bai gaskata manzan Allah ba ai ba musulmi bane ba kafiri ne amma shin larabcin al almasduq yana nufin abin gaskatawa ba haka yake da ba kalmar larabci ta almasduq tana nufin wanda ake faɗa wa gaskiya waye yake faɗa masa gaskiya Allah madaukakin gaskiya ma'ana duk abin da Allah ya faɗa masa gaskiya ya faɗa masa duk wahayin da aka saukar masa gaskiya aka faɗa masa in hukunci ne to yana cike da adalci in labari ne to yana cike da gaskiya shine al-masluk amma idan kace as-sadiqul masluk mai gaskiya abin gaskatawa wato wanda mutane suke gaskatawa shi kuma larabcin ko kuma shi Abdullahi da Mas'ud ba haka nufi ba yana nufi shi abin da ya faɗa gaskiya ne dan Allah ta wa ma yantiqu hawa in huwa kaga duk hadisan sa gaskiya ne wanda suka inganta zuwa gare shi sannan al-masduq abin da duk aka faɗa masa na wahayin Al-Qur'ani gaskiya ne a cikin kalmar as-sadiqul masduq ya gaskata qur'ani kuma ya gaskata hadisai gaba ɗayan su shi Abdullahi da Mas'ud lokacin da ya faɗa wannan ya gaskata Qur'ani kuma ya gaskata ne cewa duk abin da manzon Allah faɗa na hadisi gaskiya ne dan wahayi ne ha kuma duk abin da ya isar na alqur'ani shi ma menene shi nan abin da larabci yake ne amma ba wai mai gaskiya abin gaskatawa ba Abdullah dan Mas'ud yace inna ahadakum yudu wa qalbuhu me yasa yayi wannan shi faɗa? dan abin da zai faɗa, abu ne da ya fito daga bakin manzon Allah ba nassin alqur'ani ya saukar ba to sai yake faɗa da cewa da abin da aka faɗa musu na wahayin alkur'ani da wanda zai faɗa shi da bakinsu ba dukkanin su gaskiya ne dan kar wani bambance ya ce to ai abin da hadisin nan ya faɗa wani abu ne da ya shafi gaibu shine gina halittan bil adama a cikin cikin mahaifiya akwai bukatar a samu aya da ta yi makamancin wannan bayani kafin a yadda shi yasa Abdullahi da Mas'ud ya wacce shi fada cewa kuma manzo Allah as sadiq ne shi kuma al masduq ne kuma shi shi nafsu ma'ana a nan da alkur'ani da hadisi daidai wa daida suke da juna wajen zama hujja a cikin addinin musulunci kar wani ce ya yarda da alkur'ani bai yarda da hadisi ba ko ya yarda da hadisi bai yarda da alkur'ani ba domin wanda ya zo da su as-sadiqu ne kuma al-masluqu ne ina fatan kun fahimci hikimar kalmar da ya amfani da ita inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi yace kowanne ɗaya daga cikin ku ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa ma'ana ana halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in yana ɗigon mani nutsufa asalin nutsufa a larabci in ka duba kamus yana nufin ruwa kowane irin ruwa da ruwa da zaka ɗiba a cikin randa ko ka matsa a kan famfo zaka kai sunansa nutsufa ruwa inda a cikin kofi ne haka to amma daga baya abin da ake kira galabatul isti'mal amfani na yau da gobe na alqur'ani ya mayar da nutsufa ya zanto ana nufin dubban mani amma asalin nutsufa din a larabci yana nufin me ruwa da karka je kana karanta wani littafi na larabci ga an yi amfani da kalmar ka ce kaga wani malami yana batsa ya kawo wani ya sha ruwa ya ce shariba nutsufa ka ce ya sha mani ka buga ina fata fahimta ka fahimta cewa nutsufa din yana nufin ruwa amma a cikin alkur'ani an rinjayar da amfani da shi wajen digon mani haka cikin hadisi Sun thumma yakunu alaqatan misla zalik sannan ya zanto gudan jini lafazin alaƙa yana nufin gudan jini jini da yake dunkulalle turare Sun mai yakunu mudghatan misla zalik sannan kuma ya zanto wato tsoka gudan tsoka ya rikide ya zama tsoka to shine malamai suka ce yayin da ya zama digon mani a matsayin kwana arba'in din farko ba wai duk yana ne a digon mani ba yakan canja a hankali a hankali lokacin da arba'in za ta cika wato ya canja kuma zuwa game gudan jini sannan yana canjawa yana canja a hankali a hankali lokacin da arba'in za ta cika ya canja ya zama mai tsoka wato a hankali a hankali to amma dai tun daga abin da ya furin jayi shi sa sai manzo Allah faɗa abin da ya furin jayi kasance wasu dugon mani a wannan lokacin duk da cewa dugon manin da ya dan da kida da kadan kadan yana canjawa kuma ya sa masa suna gudan jini duk da cewa a'a lokacin ya fara yin taurin da ya kusa ya zama tsoka kuma ya sa masa suna tsoka duk da cewa ya fara canjawa da an kusan fitar da taswira da dan adam domin tun da manzo Allah ya bayyana cikin wani hadisin da bar ruwayar muslim in ban manta ba yake cewa kowane dan adam idan ya yi kwana 120 da ashirin akan fitar da taswirar halittarsa ma'ana 120 da ashirin tana gama cika ana fitar da mai taswira na halittarsa ko kwana 100 ko wani abu kawai haka hadisi ne da cikin muslim ثم يرسل إليه Malik. sannan a turo mala'ika bayan fa ruwa ruh aw mala'ika ya busa masa rai to kaga duk waɗannan lamurra ne na gaibi yasa Abdullahi dan Masudi abin nan domin cikin cikin mahaifiya mala'ikan ya shiga ciki ne ya busa ran ko daga waje busa ba muna ta karanta hadisi ba da tun muna yara amma mu taɓa tambayar kwakwalwar mu wannan ba yana da kyau karmu tambayar kwakwalwar mu domin abin da ya shafi mai gaibu duk abin da ya shafi gaibu sallama kake baka neman bayani filla filla dai yanzu idan sun ce maka daga waje ya leƙa ya busa rai din to ba nan da dalilin da ya ce haka idan na ce a'a ki gaye cikin mahaifiyar ya busa rai din shi ma ba da dalilin da ya nuna haka an turo mala'ika zo ya busa rai Allah ne san kaifiyar yaya aka busa rai din amma ni na tabbatar an busa rai tun daga shi kowa da nan ya busa kai ma ka tabbatar an busa rai to amma ya rage yaya mala'ika ya busa wannan kuma sai ka baiwa Allah sanarsa al'amari ne na gaibu kaga anan in ba dan wanda ya faɗa as musluku bane bayan fa kufi zudu wa umaru bi arba'i kalimat sai a umarci mala'ika da rubuta kalmomi guda hudu lafazin kalimat anan kalima kun san a larabci akwai kalima sannan kuma akwai mai jumla kalima shine kalma guda daya jumla kuma shine mai sentence zance to yawanci larabci aka amfani kalma ana nufin zance ba wai daya ɗayan kalma ba ana nufin zance cikakke kamar da ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakun ila yawm yub'athun bi katbi rizqihi za a rubuta arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa kwanakin da zai a duniya wa amalihi da irin aikinsa wa shaqiyyun aw sa'id da kuma shin tababbe ne shi hasararre ko kuma a'a mai rabauta ne shi a gobe kiyama don mala'ika zai rubuta wannan ina fata mu ashe yanzu labarin mutuwar mu da labarin mutuwar kowanne ɗaya daga cikin mu gaibu ne ko ba gaibu bane ta yaya ya zama gaibu bayan mala'ika ya sani mala'ikan da aka umarta ya rubuta kwanakin ka da na waya sani ko bai sani ko ta yaya ya zama gaibu shi ko gaibu abu ne wanda babu wanda ya san shi sai Allah madaukakin to akwai abin da ake kira al-ghaibul mutlaq gaibun sakakke wanda babu wanda ya sani sai Allah akwai kuma al-ghaibun nisbi wato gaibu dangane da wasu amma ba gaibu ba dangane da wasu yanzu dangane da mu mutane gaibu ne wannan amma dangane da mala'ikan da aka sa ya rubuta shi gaibu ne ya kuma shi ba gaibu bane tunda Allah ya sanar da shi kamar yadda labarai da dama da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaibu a ah, kaga gaibu ne dangane da sauran mutane amma ba gaibu bane dangane da shi manzon Allah da aka riga aka sanar da shi haka shi ma in ya sanar da al'umma waɗanda suka ji su ma wannan abin ya fita daga cikin da'ira ta gaibu game da su waɗanda ko ba su riga suka ji ba har yanzu yana mai yana da'ira ta gaibu amma gaibu wanda yake al-mutlaq sakakken gaibun da baya da kaidi to shine wanda babu wanda ya sani sai Allah amma gaibun da Allah ke sanar da annabawa wannan ba ba ka lissafa ka ce ai annabi ya san gaibu in kai haka sai ai wa mutum dariya idan haka ne ni da kai yanzu mun san gaibu domin kisar annabi hudu da kisar annabi salihu da kisar annabi nuhu duk gaibu da Allah ka wata yake zalika min an ba'il ghaibi amma sai ce nuhihi ilayka wa nuhiha ilayka ma kunta ta'lamu ha anta wala qawmuka min qabli hadha a yanzu mun karanta alqur'ani mun sani yanzu ya zama gaibu game da mu bai zama gaibu ba ko ka ce eh ya zama gaibu ta wani bangaren bai zama gaibu ta wani bangaren ta wani bangare ya zama gaibu ta bangaren sanin labarin filla filla daki daki yanzu kowa alqur'ani ya bata labarin annabi nuhu to amma alqur'ani ya faɗa maka cewa annabi nuhu ba hausa ne ko fulatani ko bayarabe ko balarabe ko bature sannan menene eh, abin da ya shafi launin sa fari ne baki ne a dogo ne gajere ne <laughs> ba mu da wannan details din kaga har yanzu wannan yana cikin mai da'ira ta gaibun da babu wanda ya sani sai Allah a yanzu mu ba mu san wannan ba amma annabi nuhu ya zo zuwa ga mutane yayi wa'azi tsawon shekara 100 dari tara da hamsin wannan duk ba gaiba wani gaba da mutum da mun karanta alkur'ani mun ji Allah ya labarta mana ina fata mun fahimta wato rashin yin wannan bayanin shi ke sa waɗansu mutane su shiga ta wannan kofar sai su ce ai annabi ya san gaibu ai waliyyai sun san gaibu ai shehu ne sun san gaibu amma ba sa yin bayani yadda za a fahimta wani irin gaibu kuke nufi ina fata mun fahimta don mutum baya iya sanin gaibu wani halitta baya iya sanin gaibu da kansa sai in Allah ya sanar da shi ko annabi bai sani ba shi da kansa Allah ne ya sanar da shi sannan dukkan gaibun da Allah ya sanar da annabawa gaba daya da gaibun da ya koye bai sanar da su ba da abin da ya sanar da wanda bai sanar da ba wanne yawa wanda ya sanar da su da wanda bai sanar ba wanne yawa wanda ba sanar ba saboda me tunda Allah ce wa ma utitum min al-ilmi duk abin da annabawa suka sani gaba ɗaya da wanda shehule da waliyai da salihai da ma da ba salihai ba da wanda kowa ya sani ba Allah ce ba mu ba ku wani abu na ilimi ba sai dan kaɗan sannan yace wala yu'ituna bi shay'in min ilmihi illa ba abin da za su sani game da shi sai abin da ya ga dama sauran wanda bai ga dama ba ba wanda ya sai sani ko annabi ko mala'ika ko balantana wani salihi ko wani wali ko wani shehu babban shehu ko dan karamin shehu ko dan saka tsakiya ba sai sani ke gaba ina fatan wannan bayanin ya wadatar to za mu mutum mala'ika ya rubuta waɗannan al'amura arzikin mutum da ajalinsa da ayyukan da zai yi a duniya da kuma kasancewarsa mutumin kirki ko mutumin banza dan wuta ko dan aljanna wannan mala'ika riga kammala rubutawa to anan ne wani sahabi yake da manzo Allah tunda an riga an kammala rubutu tun muna ciki to me za mu tsaya muna aiki kawai kuma sai ya sa a gida abin da aka rubuta shi ne zai faru sai manzo Allah ce a i'malu fa kullum muyassarun lima kulika kalbu ku yi aiki aiki tukuru kowanne za a yassare masa hanyar da aka kaddara ita ce zai wato ba za ka kafa hujja da wannan kakin aiki ba tunda wannan gaibu ne fa wallazi la ilaha ghairu manzo Allah ina rantsuwa da wanda ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna dayan ku za ka ga yana aiki irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har saura zira'i ɗaya tsakanin su da aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab sai rubutun can da aka yi wanda mala'ika yayi ya rigaye shi ma'ana ya riske shi fa ya malu bi amali ahlin nar sai zo ya aiki irin da yan wuta fa yadkhuluha sai kuma ya shiga wuta. wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar lalle ɗayan ku zai iya aiki irin da yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ya zanto saura zira'i dai tsakanin da wuta fa yasbiqu alaihi alkitab sai ya kasance littafin can da mala'ika ya rubuta ya zo ya riske shi fa ya'malu bi amali ahlil jannati fa yadkhuluha sai zuwa aiki irin yan aikin aljanna kuma karshe shi da sai ta to wannan hadisi ko wannan gaba ta wannan hadisi ta karshe ita ce babban abin da sai imam imamu nawawi ya kawo hadisin dan ya kawo shi a babin tsoro ma'ana ko da ina aiki kyakkyawan aiki da sallah da azumi da ciyar da miskinai ya kamata in baiwa kaina tabbas ni dan aljanna ne me ya kamata in yi in rinka jin tsoro in rinka jin firgici ina ta roƙon Allah ya dawo da ni akan aikin dan ba wai bajinta bane yin aikin abin da yake bajinta shine me dawwama akan aikin hatta mamat har ya zuwa mutuwa tunda Allah ce wa abudu rabbaka hatta ya ati yake leki ba kai ka daina ba kai har ka mutu dan kar ka je ka daina kuma Allah karɓi rayuwarka bayan ka daina a'a kai tai har a karɓi rayuwarka kana cikin yi wannan shi ake bukata to kaga wannan ita ce gabar da Imam Nawawi ya kawo hadisin saboda ita ƙarin bayani kuma akan wannan gaba yace mutum zai aiki aikin yan aljanna har yanzu zo tsakanin shi da saura zira'i ma'ana ne nufin saura take kaɗan sai ya zo aikin yan wuta ya shiga ko ya zo yana aiki irin na yan wuta amma tsakanin shi da ita saura zira'i ya zo aikin yan aljanna ya shiga to kaga a nan wurin wato in muka ɗauki wannan hadisin a haka ƙila wasu mu su fahimci cewa a ce ko da na ga mutum yana aikin yan aljanna bai kamata in yabe shi ba sai in jira har sai ya mutu akai sannan in yabe shi sannan ko yan wuta bai kamata in kushe shi ba sai in jira har sai in na ga ya mutu akai sannan in kushe zai ba da nan fahimta ko bai ba ko shakka babu wani na iya fahimtar ka a cikin hadisi to amma yadda al'amari yake wannan abin da zai da mutane za su iya fahimta ba shi manzo Allah ya so ya isar mana ba wancan abu na farko da na yi bayani shi manzan Allah ya so ya isa mana sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu fahimci cewa jumlar cewa la ya'malu bi amali ahli aljannah ko la ya'malu bi amali ahli an-nari kafin ka ce hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira akwai abin da ake kaddarawa dan ya zo cikin wata wayar daban inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati fi ma yara wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari fima yaranna to wannan jumla da ta zo a cikin wani hadisi daban ta taimaka wajen fito da me ake nufi da wannan hadisi yana. ma'ana ɗayan ku zai iya aiki irin aikin yan aljanna to irin aikin yan aljanna abe a ganin mutane da suke ganin sun ga aikin da yake aiki na yan aljanna don ga shi gawa aiki ne amma shi a zuci baya da niyya a zuci ba ikhlasi a zuci ba dan Allah yayi ba ina fata an fahimta sannan ga wani talla ya malu amal ahlan nas shi ma me fi ma yaran nas a cikin abin da mutane suke gani ma'ana shi an ɗora shi akan wani aiki yana tsammanin kyakkyawa ne ya kyautata zato ga wanda suka faɗa mishi sai yake yi kai ko da kake da ilimin cewa abin da yake bid'a ne ko shirka ne kana ganin aiki ne na yan wuta yake yi ina fata an fahimta to kaga anan gurin kasancewar aikin wani irin na yan aljanna ne ana nufin abin a ganin mutane ko yana aiki irin aiki yan wuta ana nufin abe a ganin mutane bari ƙara fito da abin fili an zo an bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin bajintar wani mutum da sadaukantaka ta jarunta a wajen yaki sai manzo Allah ya dan wuta ne sai sahabbai suka razana ya za a ce dan wuta sai aka sake fita wani yaki sai wani sahabi ya rika bin diddigin wannan mutumin da manzo Allah ce dan mutane sai ya ga kuwa malam sai kace kafirai yake a wajen yaki duk inda ya danna sai ya dauki rayukan kafirai manzo Allah na ce mana dan mutane ga kana ta kace kafirai ana haka sai kafirin nan suka yi taron dangi a kansa sai suka ji masa ciwo ya faɗi da rauninsa inda ya bari raunin ma na iya ɗaukar ransa ya zanto ya yi shahada amma sai zaro wata wukar ta koma shi sai takawa kan sai ka ta kansa wato dangin ta kai wato irin zuciya ce ta in jahiliya da a ce tarihi ya haddace wani ya kashe ni gara na kashe kaina to wannan ko imani ne ko maguranti a ce ba maki inda manzo Allah ya dan wuta ne to kaga su sun riga sun ba da sai dan aljanna ne a me a ganin idan su amma ba su san batsarinsa ko zuciyarsa ba shi ko manzo Allah sanda ana masa wahayi an sanar da shi ta fuskar wahayi ga yadda yake ga kuma lokacin da aka je yakin Khaibar bayan an kammala yakin Khaibar da dama daga cikin musulmai sun yi shahada sai sauran sahabbai suka suna nunnuna mutane su ga wannan su ce fulanun shahid wani yayi shahada su nuna wannan su ce fulanun shahid wani yayi shahada har suka zo kan wani suka ce fulanun shahidun sai manzo Allah ce kalla banda wannan inni ra'aytuhu fin nari fi aba'atin ghalla na ganshi a cikin wuta saboda ya saci wata riga ta kayan ganima kafin a raba da haka yana cikin wuta ma'ana ku zana cewa wannan dan aljanna kaga shi ma wancan aila ya amalu amala alal jannati ne bi ma yaranna wato dai jumlar bi ma yaran za ta taimaka kwarai da gaske wajen fahimtar wannan وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alf zimam wa ma kulli zimamin sab'una alf malakin yadurruna wani hadisin daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah ya ce za a zo da wutar jahannama a ranar tashin kiyama laha sab'una alf zimam tana da akala ɗaiɗai har guda dubu saba'in wa ma kullin zimamin saba'un alfa malik kowace akala ko ma daya wato domin idan ba a sa ba a hancin rakumi ba a iya sarrafa shi a jashi amma in an sa ko ɗan ƙaramin yaro zai iya jara ga wannan shine imam a cikin harshen larabci to shine akala kenan ko mu ce a asirka yin a jikin sa kenan ba a jikin rakumi asirka take ba sai aka na Ibrahim Hausa ta rage a ɗaiɗan ne wannan ina ne ko. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمس قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه la ahwanuhum azaba wannan hadisi an karɓo shi daga Nu'man ibn Bashir Allah ya kare da gare shi an Nu'man ibn Bashir yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da mutun Allah ta tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna ahwana ahli an-nari azaban yawmal qiyamah mafi saukin azabar yan wuta a ranar tashin kiyama la rajulun yudau fi akhmasi qadamaihi jamratan shine wani mutum da za a sanya garwashin wuta guda biyu a tafukan kafarsa yagli min huma dimau amma kwakwalwar kansa tana tafarfasa saboda wannan garwashin guda biyu da suke karkashin tafukan kafarsa ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban shi idan da za a tambaye shi yana ganin ba wanda ya fi shi tsananin azaba a cikin yan wuta wa innahu la ahwanuhum azaba, tare da cewa shi ne yafi kowa saukin azaba a ranar tashin kiyama amma shi a karan kansa inda za a tambaye shi yana ganin shi yafi kowa tsananin azaba to ga duk waɗannan ababai ne za su samu su zo da ubangiji dan wasu wuta guda biyu a gaje sun tafi kan mutum amma kan mutum ya rika tafasa kuma mutum ya rika tafasa yadda ruwan zafi idan an tsora kan abin nan ke tafasa وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته هو ترقوته رواه مسلم الإمام النووي قال الخجزة معكب الإزار تحت السرة والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند صغرة النهر وللإنسان ترقوتان في جانبي النهر an karbo hadisi daga samura ibn jundub Allah ya kare ta gare shi yace anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai wato yan wuta daga cikin su akwai wanda wuta za ta kawo musu zuwa ga idan sawu wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi daga cikin su akwai waɗanda wuta za ta kawo masa wato ainihin zuwa gwiwoyinsa wa minhum man ta'khudhuhu ila hujuzatihi daga cikin su akwai wanda wuta za ta kawo musu zuwa kogunsa shine hujuzati wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwati daga cikin su akwai wanda wuta za ta kawo masa zuwa ga gindin wuyarsa rawahu muslim wato matsayin kowa a cikin wuta daban-daban da ke gwargwadon girman kafircin mutum ko laifinsa gwargwadon irin konuwa da kuma wahala da zai sha a ranar tashin kiyama shi yasa munafikai suka rumunto su ne karshen kasa a cikin wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira al imam an-nawawi yace al hujuza a cikin hasalasi ma akadal izar wurin da mutum ke daura Bar Jalle lokacin da mutum zai aikin haji ba gunsa sa kenan ta haka surra wato kasa da cibiya wal tarquwa lafazin tarquwa a cikin larabci idan kai wa tawun din fataha kai dhamma akan qafun iya al-azm alladhi inda zubratin dahali shine kashin da kenan daidai ramun wuya nan ramin makogaro din nan akwai kashi a nan gurin to shine ake nufi tarquwa a cikin larabci ma'ana kaga dai matsayin sa na azaba daban-daban wani wuta ta kawo masa tsatsa daidai idan sawu wani wuta za ta kawo masa gwiwa wani kuma za ta kawo masa ugunsa wani kuma wuta za ta kawo masa hatakin don wuyarsa Allah tsari to waɗannan kuwa duk ba sa cikin ma wanda ya fi saukin azaba domin wanda ke cikin saukin azaba mun karanta shi kafin shine wanda garwashin wuta guda biyu ne a ƙarƙashin mai kan kafarsa amma tare da haka kwakwalwar kansa tana ta farfasa وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar Allah su kare da a gare shi yace mutane za su tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama shine yaqumun nasu da rabbil alamin mutane za su tsaya za su tashi daga cikin kaburbura a gaban Allah ranar tashin kiyama dan sakamako hatta ya ghiba ahaduhum fi rashihi har sai wani ya bace bat a cikin gominsa ila an safi uzunaki gumi ya kama masa har ya zuwa ga fatun kunnuwansa wato gumin da ya taru yake cikinsa har ya kai masa ina fatun kunne warrashu al'arak abinda ake nufi da arrashu a cikin larabci shine al'arak karin bayani kan wannan hadisi zai zo cikin wannan hadisi nan wa an anas radiyallahu anhu qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط أنا سأم مالك يتي مزا الله يا من وتخطبة فانتبتي إلا تبتن دنكي فقال يتي دمو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا yace wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa wa ghadda ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wujuhahum wa lahum khanin sai sahabban manzon Allah jira da amince su tabbata gare shi suka rufe fuskokinsu da zanen da ke kansu ko kuma tufafinsu wa lahum khanin suna wani irin kuka wanda kake jin sautin ta hanci shine khanin kukan da za a rinka jin sautin yana fitowa ta hanci ya na wannan kuka kenan a Hausa Allah ne dai ban sani ba na yi ta bincike na rasa kalmar Hausa ne ba kila akwai sheshege kun dai fahimci larabci ne amma dai ni ba san Hausa ba gaskiya khanin dai a larabci abin da yake nufi kukan da mutum ya fitar da sauti da hanci Ba, ba gurnani bane gwamnati wannan hadisi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin balagha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ashabihi shay'un fa khafa a wata riwayar wani abu ya isa wajen manzon Allah game da sahabbansa da haka sai tashi ya hudu ba fa qala sai ce da su uridat alayya aljannatu wan naru an nuna mun wuta an nuna mun aljanna fa lam araka al fil khairi wa shar ban taba ganin irin wannan yinin ba wajen alkhairi ko sharri alkhairin da na gani ban taba ganin irin su ba domin duk wanda ya ga aljanna kan ai ya gama ganin makula ta alkhairi sharrin da na gani ban taba ganin irin sa ba duk wanda kan aka nuna wuta ai an nuna masa makula ta sharri yace an nuna mun wuta an nuna mun aljanna ban taba ganin alkhairi da sharri irin yau ba law ta'lamuna ma alam la za'iktum qalilan wa la bakaytum kathira inda kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka da yawa فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه أنا سمالك باب ونيني da ya taɓa zamantowa mai tsanani akan sahabban manzon Allah irin wannan yin ma'ana ya ga yadda suka hankalin su ya tashi da kaduwa da suka yi saboda abinda manzon Allah ya faɗa ghattaw ru'usahum wa lahum khanin dukan sun rufe fuskokinsu suna kuka wa lahum ana jin sautin kukan da aka ta hanci ولتي الخليل بالخاء الموجمة هو البكاء ما غنى بكاء تارد دبنغني وانتشاق الصوت من الأم متي رنك شاكن نفاشي تهنش لوك سند جبوكا وانتي الخليل على رأس قل لي قل لي to ba wannan dai za mu rubuta mu aje wannan da exercise kar ku dariya ba aka yare shi yanzu wannan na tabbatar akwai shi a Hausa amma ni ban sani bane ba in ka je ka samu wanda yake mayan Hausa sai ya maka kunne to mu dauka a wajen wannan ba samu yau daga wajen ka kenan ko shi gaba وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تدون الشمس yawmal qiyamati min al-khalq manzon Allah ce za a kusanto da wuta ga mutane ranar tashin kiyama al halittu za a kusanto da wuta zuwa gare su ko dam da su a ranar tashin kiyama hatta ta kona ka miqdari mil har ta zanto tsakaninta da kawunan su kamar mil Kala سليم بن عامر الراوي عن المقداد سليم ابن عامر wanda shi ya rawaito hadisin daga al-miqdad Allah ya Allah ya kare gare shi yace fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil yace wallahi ban san ba abin da yake nufi da mil a cikin wannan hadisi a masafatal ardi abil mil alladhi tuktahalu bihi al ayn shin ratar tafiya ta ƙasa ta mil ɗaya yake nufi tsakanin wuta da kawunan mutane ko kuma a'a tsinken da ake sawa a taɓo kwalli a sa a sa kwalli a ido ya sunan shi ma eh mushi ma'ana shi yake nufi da wannan hadisin ko kuma yana nufin ranar tafiya to yanzu idan ma an ce abin da ake nufi shine kusanto da wuta tsakanin da kawunan mutane shine mul ɗaya kadai ai kaga ba karamin abu ne ba to ballantana idan an ce tsakanin wuta a rana kai da kawunan mutane wato shine daidai da tsinke da ake sa kulliya ido kaga ai abin ba kankani bane ba yan tsakanin wannan rana yadda malamai suka faɗa masana kimiyya sararin samaniya mai suka ce mul nawa miliyoyi ne fa amma kai sai mutum yake jin zafi to ina ga idan an so da ita ka kaji an man baiwa Allah mutum yake zafi kenan yake fa yakunu nasu ala qadri amali mutane za su kasance a bisa gwargwadon aikin fil arafi wajen gumi da zai lullube fa minhum man yakunu ila ka abai akwai wanda gumi zai kai masa zuwa ga idanun idan sawunsa wa minhum man yakunu ila rukbatayhi akwai wanda gumi zai kai masa zuwa ga gwiwoyinsa wa minhum man yakunu ila hiqwayhi akwai wanda gumi zai kai masa ya zuwa ga kugunsa wa minhum man yuljimuhu al'araqu iljaman akwai wanda gumin zai haɗi da yashi iyakacin haɗi da yawa wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi manzo Allah ya nuna zuwa bakinsa yayi nuni da hannunsa zuwa ga bakinsa yulzimuhu ilzaman wato kuma zai kawo masa hannun gurin yayi masa ragama domin al shi shine linzamin doki kaga lijam da larabci da Hausa kuma linzami kaga dai ina jin dan wani wayo ne Hausa suke suka ta ce kalmar suka fasantar da ita ne tunda yare na shiga cikin yare za ga wani yaren yurjimuhu ilzaman wato sai manzo Allah ya nuni da hannunsa akwai wanda gumi zai masa wato linzami sai ya nuna bakinsa wannan ya nuna linzami a yana ake zafi a baki ake sa shi wannan hadisi ma wasu ya rubuto shi kaga ranar da mutum zai je samu kansa a wannan zai mata ranar gwargwadon aikin ka na gari gwargwadon da za ka samu tsaro yanzu wani gumi ya kawo masa ma'alwallanta wani ya kai gwiwa wani ya kai wuya wani ya kai masa harbaki yana masa linzami a daidai wannan lokacin waɗansu suna karkashin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwar al'arshi da haka zullillahi ta'ala yau la zulla in zin ranar da babu inuwa sai inuwar kaga lalle wannan na nuna tashin kiyama ranar ce suke bukatar tada tanadi na imani tanadi na ayyuka na gari وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace يعرف الناس يوم القيامة متى حتى قمي على نتاس القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض har ya zanto tsawon gumin mutane ko yawan gumin mutane zai gudana a cikin ƙasa saba'ina zira'an wato tsawon zira'i saba'in wa yulzimuhum hatta yaqulu azanahum gumin nan zai haɗiɗiye su ko kace ce zai musu linzami har ya kai zuwa ga kunnuwansu akwai wanda gumi zai kai masa har kunni wannan hadisi mutafaqun alayhi wa ma la yazhabu fil ardi ay yanzilu wa yaqul wato gumin zai fita daga cikin mutane zai gudana cikin ƙasa ya nutse har ya yi tsawon zira'i saba'in bayan wanda ya lallace su a nan ƙasa kaga وعنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة an karɓo daga abu hurairar yace mun kasance tare da manzon Allah tsira da mun yin Allah tabbata gare shi idza sami a wajabatan yayin da yaji wani irin ƙara shine wajaba fa qala sai yace atadruna ma hadha kun san menene wannan قلنا الله ورسوله rasuluhu a'lam sai muka الله Allah da manzon sa ne suka sani kana sai ce hadha hajarun rumiya fi wannan wani dutse ne da aka yi wurgi da shi cikin wuta منذ سبعين خريفا tun shekaru saba'in da suka wuce fa huwa yahwi fi nar a yanzu ne yake isa ciki yake isa cikin karshen wuta hatta ta ila qariha kai zuwa ga makurarsa da kasa fa sami'tum wajibata ha sai kuka ji karan kaga wannan na nuna zurfin motar ke a ce an jefa abu tsawon shekara saba'in yana tafiya sannan ya kai ƙarshen wani irin rabi ne wannan kaga ka hada kuma da tana da linzami har dubu saba'in kuma da linzami mala'ika dubu saba'in ke rike da shi wace irin halitta ce tsare daga azabar tsoron lafazin wajaba yana nufin karan fadawar abu akan ce wajaba ana nufin ya faɗi wajaba yajibu ya faɗi ko yana faɗuwa fa idza wajabat dunubuha fa kulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar ay idza qatabat dunubuha wanda lafazin rujub a larabci kenan kafin ayi amfani da shi a islahi wanda ake nufin me zaman abu wajibi idan an ce alwajib wato abin da ya faɗi kamar da wannan suka ce ata'at banu amrin amiran nahahumu an yaslimi hatta kana awwala wajibi ana kaga awwala bil رضي الله عنه لفظ عنه نقوم زوا ابو هريره او انا كرنت wannan ko وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان عدي بن حاتم yace manzon Allah yace cikin ku babu wani mutum daya face sai Allah yi magana da shi shi da shi babu mai tafinta a tsakaninku fa mana aymana minhu mutum zai duba dama fala yara illa ba abin da yake iya gani sai abin da ya gabatar wa yanzuru ash'ama minhu ya duba hagun dansa fala yara illa ma qaddam ba abin da yake gani sai wanda ya gabatar wa yanzuru baina yadayhi ya duba kuma gaba da shi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi ba abin da yake iya gani sai wuta a tsaitin gabansa fattaqun nar walau bi sitti kamar ku tsare kanku daga azabar wuta ko da da rabin dabino ne ma'ana karkare da aikin alkhairi da zaka yi komin kankan da ka san ba me Allah ya karba cikin ayyukanka ko wanne zai karba cikin ayyukanka sannan in dai dan abin da kake da shi kenan karka ce saboda kadan ne ba zan bayar ba ka bayar da kadan ne kila zan so shine sanadiyar tseren ka daga wata a ranar tashin hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa وعن أبي ذر رضي الله عنه لأن قلوب سيارة وبلام يكمل بابه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو ذر الغفاري يشي من ذن الله سرادة من الله ثبت قريش ياشي inni ara ma la tarau lalle ni ina ganin abin da ku ba ku gani wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abin da ku ba ku ji asfatis sama'u yace sama ta yi ƙara wa an ta'issa ya cancanta gare ta ko ta yi ƙara ma fiha mawzi'u arba'i asabi'a a faɗinsa mai babu inda zaka sanya yatsa guda hudu illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillahi ta'ala face akwai mala'ikan da ya ɗora goshin sa yana sujada ga Allah wallahi law ta'lamuna ma a'lam abin da na sani la dhahiktum qalila da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kasiran da kun yi kuka da yawa wa ma talazzaztum bin nisa'i al kursi da ba ku more da matan ku ba kan shi gudun wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah ta'ala da kun fita filin Allah cikin sahara kuna ta kogi kuna raki kuna neman Allah ya yafe manzo Allah ce da masa abin da ya sani da haka zamu amma jahiltar mu kun san wannan abu ba sai sa muke sakewa har mai wadan sauran ababe bai na duniya ya taɓa faɗa ma cikin wani hadisi yace an nuna mun azaban kabari ba dan kar ku ki binne dangin ku da na roki Allah ya nuna muku azaban kabari amma sai da idan har ko gani ba wanda zai da dan sai mutu doki shi kai kamar ya gwamnati ya bar su dabbobi su cinye a madadin ya je ya saka shi ramin da kila wannan azabar ta same shi kaga wannan ababai ne da ubangiji subhanahu wataala ya boye su a bai sanar da mutane su ba don mutane ya zanto sun samu ababai guda biyu dan in aka sanar da su wancan kila wani sai dai bai tsammani kuma ba a san mutum dai bai tsammani daga arhamar ubangiji Allah ce la ta yasu min rabbina innahu la yasu min rabbillah illa al-qawmul kar ku dabe tsammani daga rahmar ubangiji wannan hadisi imamu muslim bai rubuta wa qala hadithun hasan hadisi ne hasan wa afsat bi hamzati al hamzati wa tasdid al ta lafazan afsat zaka yi wa al hamza fataha zaka yi shadda akan ta wa ta'ittu mudari idan sai bi fathi ta wa ba'daha hamzatun maksura wal abinda ake nufi da al atitu a cikin Allah harshen larabci rahli wal wato sauti na sardin ragumi shine arraha wal qatab shi ma dai sardin ragumi take nan wasu bihi ma ko wani su ma'anahu abinda da yake nufi da hadisin anna kasrata man fi sama'i min al mala'ikati al abidina qad asqalatha hatta asqal yawan mala'iku da ke sama suke ibada ya nauye sama har tana kara kamar da idan mutum mai nauyi zauna kan sardin ragumi ana tafiya yana jijjigawa sardin ke kara haka ita ma sama take kara saboda nauyin mala'iku da kika kanta daga wannan kuma na nuna yawan mala'iku ma ya alamu zuwa da rabbika illa sannan kowane ɗaya daga cikin suna cikin ibada wannan ke nuna wadatuwar Allah ga barin bayi ma'ana in ka ki bauta Allah baka rage shi da komai ba kuma in ka ki bauta masa ga waɗansu bayan suna yi kuma sun fi ka yawa yana ganin sai mu da fara nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kun bi subhanahu wa ta'ala ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba cewa ne mai yawan kuma ko ko da tsaki kamar bai halatta kai wa mahaifinka balantana kuma tsawa Allah ce wa maka karima ka faɗa musu magana ta mutunci da girmamawa da haka kokari za ka yi ka yaki kanka ka hana kanka fushi din musamman wajen da mahaifinka idan har kana so ka tsira daga azabar Allah na shi kyama in kuma har kana son Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarka amma kar ka kafa hujja da yawan fushin ka karinka wa mahaifinka tsawa wannan ba ta je ba ne. wannan kuma yana cewa ina tambayar wanda suke ko da sauki da su na ka je da su masu mai ba dan Allah malam ni dan tijaniya ne to amma a sakamakon sauraron karatunka a kafofin yada labarai ya sa na fahimci ta farkin sunar manzon Allah akwai yan tamboyi na haka na farko shin za a iya yin nafila bayan kammala sallar jami'i a masallaci eh ana iya sallar nafila bayan an kammala sallar jami'i kuma karka manta da cewa ma a akwai na filfilin da ke kira arrawati a sha biyu a yini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka wanda yake kiyaye su Allah zai gina masa gida a cikin aljanna biyu ta raka a ta alfajiri sannan sai raka a shida lokacin azahar hudu kafin azahar biyu bayan ta kaga in ka hada a takwas kenan daga nan sai raka a biyu bayan maghrib kaga ya zama goma ke sai raka a biyu bayan sallar isha'i to kaga waɗannan idan ka haɗa su zama a goma sha biyu su ne rawatin wanda maza Allah ya yi horo da arin rinka su da haka za ka iya so a cikin masallaci in kana so za ka iya bari kuma sai ka je gida ka yi in kana so da haka ba laifi bane idan mutum ya yi nafila a cikin masallaci sai dai maza Allah ce ija'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan wani kaso na sallar ku ku sa shi a cikin dakunan ku a gidaje kar ku rike dakunan ku kamar makabarta ma'ana irin yadda ba a sallah a makabarta kar ku rike dakuna su masu zato ba a sallah a cikin sannan shin za a iya zama a yi wata ibadar a masallaci bayan kammala jam'i me zai hana inda ibadar nan shar'antacciya ce kuma akan tsarin koyarwa manzo Allah take ba bid'a da ce mutum zai iya tsawaye bayan kammala sallar farilla za ka iya tsaya da karatun alkur'ani ko ka ci gaba da zikirin Allah da fuskar hayalla tasbihi da sauransu ko ka ci gaba da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi duk za ka iya yin waɗannan sannan da karshe gaba ya yayi mana fatan Allah ya saka ba cikin jannatul firdaus muna fata amin su ma'a wannan kuma yace nasihar da aka yi sati biyu da ta wuce game da waɗanda suke da abin hawa su rinka tallafawa waɗanda ba su da shi wajen zuwa karatu ta yi amfani ya ce domin rannan na tafi an tashi da karatu sai waɗansu su na wuce na keke ni ko na tafi a ƙasa sai suka tsaya suka biya mun kuɗin a caɓa zuwa unguwar da zai da haka muke fatan dai yan uwa da su ci gaba da yin wannan sannan ya yi magana zuwa ga principal na wata makaranta ko wanda yake tassa ta ɗalibai su a cikin gemun ina ga kuskure ne ko jahilci ko dai zan zo ya jahilci cewa shi gemu din sunnar manzon Allah ne wannan ba abun mamaki bane jahilci haka na makaranta ce ta boko kuma kila bai karatun addini ba shi principal ne saboda haka anan zai iya jahiltar muhimmanci gemu cikin addinin musulunci shi sai ya ga cewa kamar yara yan sakandare rashin kunya ne su da gemu ba iyayen su su tsayar ba shi gane yake ma tarbiyya yake koya musu a irin wannan yanayi ta iya yiwa kuma a dan bid'a ne yana so ya sawa yara za su yi sunnar manzon Allah wannan kaga sai an tattauna da shi su din ko an gaishe sannan za a iya sanin wannan ina ga yana daga cikin abin da zai taimaka masa a rubuta masa nasiha a rubuce a kai office ɗinsa ba lallai bane sai kai ɗalibin makarantar kila a gane ka in ka je kaiwa ko ma sun je ganka ya kai dacewa kai ne ka kai kuma zuwa tsare ka a samfuli ya yi maka bulala duk wannan ba ta gagara ba tunda ne kai ɗalibi ne a wajen amma ta hanya daban ko ba ta hanyar ka ba idan an san irin waɗannan nasiha ake musu a faɗakar da su kuma lokacin da za a yi wa mutum nasiha sai a yi masa da lafazin da zai karɓa kada sai ya kai makiyin sunna la'anan ne mun ji ka hana a tsaye da gemu a makarantar ka dan tsabar faɗa da sunnar manzon Allah to wallahi kake yayi kanka wuta tana da tana jiran ka to kaga wannan ban tsammanin zai tasiri sosai da sosai amma ta masa san cewa tarbiyya ce yake son yayi yadda yake kokarin tarbiyyar da yara da ɗabi'a da halaye sosai da kuma ga wani kuskure da ake ganin ya kamata a faɗakar da shi dan ya ci idan ya daina ya cike kamala da yake da ita a kamala ta bani adam ai bayanin gemu ɗin da kuma hadisan da suka ce a bari a kwatanta a faɗa masa ummati da ke tsakanin sunna da kuma al'ada al'ada da mutane ba sa barin gemu ko kuma da kalli yara ba sa barin gemu sai bayan sun zama manya amma a sunance kuma shi gemu lokacin fitowarsa shine lokacin tsaye da shi in ya fito kawai tsaye da shi ba a cewa sai mutum ya kawo su shekaru su nan ina ganin an yi wannan kuma ubangiji ya taimaka ka ga ya fahimta ya daina wannan fada duk kuma hakuri ka dakata ina ba da uzuri cewa sati mai zuwa ina kyauta da san zan danyi wata tafiya ina kuma ba zan dawo kan kari yadda har in dawo in zo mai karatu ina shakka madadin in yi ya zanto na yi alkawari ban cika ba sati mai zuwa idan Allah ya kai mu zai zama ba karatu kenan sai mai bi masa asabar mai zuwa zai zanto ba karatu kenan sai asabar tun da